وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah ya daji a tsohon da ta yi nan ita na laifin yi nan da tafowar da wuce ya ramadan ikirar amince da alisirin ya kowace da kowace mawabar gudunci noma ji dai da birnin tafi kuta yin ta ci ya ba da gobe da mutane da bayan kalandar shamsiyya wani nan ga ba su koro ba ne ta ta ci na gabuya na kibe karatun yi jana miniyan suratu yunus ayayan shi tabi gulici ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani ce walijuwa kida lalle waliyan wuce da su ta ya amma da yin bayyantun ba a gaji ya dani jayi ma ne ji a tafi su da su kuwa ta su kuna daga ta alarin da auliya Allah a ya wuta da wani hannun ilimi koya bayan kafin la bayaniya ɗanin jani na nan bayyana suna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هو الفوز العظيم الله تبارك وتعالى غايك للي على ايش تبوين اولياء الله للي وليوي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لسدوا يا اعمالهم بيا الذين امنوا وكانوا يتقون أكيد أن جاءتني بإيماني أمن سنونا لهم البشرى في الحياة الدنيا labari ba fama ta tabbata ya rayuwa yin jabo fil akhirah rayuwa yin ku la tabdila li kalimati la sai ta da Labar sadan da musu sokowa alkawalin yin soko da doju bawa dalika wal fos al na magayar rabona kwata ale ba fassara na yi tuci bakayi bakai ta ci na bayani na ji majalabi ka kayan ti albushiro na lahum albushira fi hayati duniya man ji fassara titukuta na bayani la gwamnati fassara wutan ci bwani fassara makifari labarin babba na gama ji tabbata ya wani ya coci rayuwa ya ja wannan manoci yin fassara gai ne bagan biyu na gayi na wangi na fe na kandun da na gaskiya na a ci game bayanin na shugaba na bayanin da ke lalle manji da wani fassaro daga ibu hadisi na bayi na e ita ga da zuciyar wabe na ala labarai ba fara yi wayi na wagon gayi kikin wangi na mumini da fe kiwuna bima na wale su kwaje hada da kikin wangi na mumini da hada fe kyan rayuwa hijabu na nan wuce mawugwa da wani gaga da gaban yin kwaya na nan ya ce sai kuma da ga da tuguru a ce ki udala da ya tuguru na wani na hudun kwaya fasara ta ci da mu kuka mai yi wa gaga yi biyu kwa disi na bai ci tun tun tun wani kyalle ne kwabe labarai da fara yi wa ija wani na zaunci yi ga wali ga gan a jajere malaika ji a fe ya labarin bafa kelele ya gube gaba wangi ko ya coci wani aya kurani bebe wani hadisi bebe da fasara da jinne kurani ga ya suratu fusilatin inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun idan da zane su yi gato ciya wanga ya allahu wani amma ku diki na bi cike kiye tin wuya allahu wuce wani malaika zafe ciya aka da jiri jijina malaika bai zafe gaba gaba ya ga su dama ya ga su dama wala ta zama ya manye bayanin da ya luba fiye wani ma ya be gaba alkhairi wa abshiru bil jannati faya ma ye labarin ba fa al janna allati tu'alu na ji da ko ni ji tuba wa ji ke ki felo tuguna nahnu awliyaukum fi hayati dunya wa fil akhirah igai masoyi yo igai ya mace yo ne dai zo na to to ko mai igai masoyi wa lakum fi ma tashtahi anfusukum min aljanna ga waya dai na jira ya je ji shawo na wani kufiya matar da wani in do mai ga gaga ya wani ga ta tabbata ya min aljanna ba mine ne ba fassara na kana kelele ne ba da bushire na ga labari ba fa na malaika jaya wani ya toci ya ga da diliti jina wani ga hadisi al-barra ibn azib su kuje da ga biyu ga innal mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu'mini إذا حضروا الموت أجل قدي جاءوا ملائكة ملائكة جاذبية مؤمن وجهي ملائكة يرامجي بيد الوجوه فسكاجي بوكو بيد الثياب ستراجي بوكو فقالوا ملائكة وجهي تافيك قدن برايزا نعجاجلنا أجل لنا راي أخرجي رايتيا ar الروح الطيبة يا وراي لنتي راي tirai wangin إلى روح وريحان ورب غير البعض da tsuyin ma ɗayan eh, gani bai fai na tsoci ta tattalin halittar nan ke ba gani bai ya dogu gani bai tsoci na a fushi gani bai na in nan mala'ikan ya ramu zagaga rayi na da wabu ya nan fata huruju ne fami rayu ta dami su yi wuzi na wani ya tsoci na rayu ta dami su wuce ya ji a nabi sallallahu gara ya ta ya kamata simin katuratu min fami sika raya tiya daga misuyen wani na kemina enu nuwa tuntun ya jufe tiya daga misuyen goraye pawana alega gan a ci a ci gara ya gbanti ya misuyen mu sai fassara da wani huta etiyan eh, da wani raya tuntun ya ndon da bina abu wani nassi ya kur'ani ko kuma nassi ya hadisi ne bukanan ndị ogala masu ma daidu ne da ne jiga mun wuce ko ya ji ya nu amma bushira na su gobe go fil akhirah a da labarai ba fun ga ji fi kiyama nan kusa fasara na man ji ba ta na maji fassara je nini ke na toce bana ga labarai ba fa nụ so fassara hu ba alai rafi ibn wala bayanin da ne ga labari ba fana ya a yawon ya coci ji a gaba a to da tiyar kiyama na mun gaye kyan masu gwai ga idan da suratul hadid wani yau matara mu'mini na wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi'imanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم سيقول labari babban na mumini ji wale su kuja da fakiya mai nan ga yin alijan nan wani wale mumini ba gishi ya wani ba gishi wani mumina ci tori za gizi ya tsano ruwan aska zafe da zafe na yadi ya gura bu wadda imani aski zafe da zan gwalwajo bishira kuma da yawan malaka tafi ya labarin ba fagan bishira kuma da yawa inan na labarin ba fa alijan da ya gani na wata tabbata ya yi aljanna wuce ta jirin ta ta da ana ba ta jayo riji waje ji ta kwabon khalidi ne fiya ya fi mafi digirin pe zalika wannan fawzul azim inna magana rabban wata sai kuma fassara ya mai je ce bushra fil akhirah wa da ya isna wani to ya mai ta alkawali ta ta ci na iga eti wani shi ta na injimin al'umma annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam gai al'asharatu mubashirun na biljanna na mai tabo sai na abubakar abubakar siddiq na daraja mu ya tula karara aya ji da na karara bakatun min surati tauba idh kuli da sahibi la tahzan adda wali adda wali na dazu magwari na sunan da qur'ani na masuna sana bakarin cinan la tahzan inna Allah ma'ana bana ga na Usman sai na Ali nan sawali ji da wannan na shi uguna ya ga wato na ji a nabi sallallahu alaihi wasallam waya labari ba fatuwa bai jin ga ga nan na a tabi wani ji a tabi wani tabi wani na ji la fadala ji min qur'ani sabiqun al-awwal min al-muhajirin wani ansar in kuna ya laba la bayani bi ku e ti eti yanda cin ji da zaya ya karaman ego ibe bi tabbata ke lalle wani ji ga yin so ko ibe wali ne ne kwana tabakon gaje laifi yayi ige loli ji mallu anu alade ta gabun goyi cewa kamni ta da kawai na ya duka bayanin na daga littafi koya a shekaru islam da taimiya kuma ya duka alfurkan bayan auliya rahman wa auliya shaitan don wa yi ba za amma kawai zai yi wa wutar ilamin su mun fi ya bayani wuce na rayu fiye bai bo in kiro da gadi fi bo Eh, gaire gaya yi pada pátápátá ilé mi ò ní ìyàdà fẹ́dà lọ ò ní ẹyà pọ́ọ̀tù da ètì àjẹrẹ alẹ́sìlá alẹ́sìlá aláàrí wọ̀ nílé yìí tó wọn náà lọ́dẹ yìí wọ̀ níwọ̀n tí kò yẹ̀lẹ̀ yìí pàdé lọ ilé aláàrí ní cigaba tabbata kí islam da e ce eh, e mai alu yayi ke karamin sahabi bai tabi na ji wasu alisu jidda wato karama da ku sarai mithlu ma kana usayyid ibn rudayn misali hada wani ne ga usayyid ibn rudayn na wata kila ne zakata wasu nan da usayyid ibn rudayn kuma min wani wace ko ne abana min karamu ko daga na sahabi wace ko za mai annabi sallallahu alaihi wasallam ne na agun fe ba suratul kaf hmm, hadisi na hadisi sai wuro wadanda sai bukhari wa hadisi zai bai ba karamu ne idan basmatul kaf da ya shi mala'ika ya jirgin sama ke can yi jina a ciga jirgin sama mu doko na giba nan sai da fi bakura ne na da ya shi fi jina fi da fi basmatul kaf nan doko fi kugwa akwai kima wa mala'ika shi le alali mai gita kan ki shi ci kan bayan usaini da usaini da hudero da su ta hali usaini ga kemi na dokon na yi mushi tuni da ce kubar ne bai da na mu yi yaya bici mu kwada yaya yi yi mucin bai yi yaya mu bici mu shi kenan mu dai buna filawunci mu fai sani ba mu fai lau yaya filawun ya ba gan wuje ci gaba eya ya kurani ba bai ji na fila bai wani yadda kuke shi biga a, ta wai ko ke ta ne ba fayi fayi ba nan ba ga ba ga sama ga mu ga na na ha ina na ke mu canji eh e ba tuti na ne bi ne tu na anya na bidan na fitila je yake sama a annabi ga malaika jiyo malaika jiyo ga ci gaba ci ci ko har da laji malaika an jabi la sai malaika mutu je yake samu hadisi sai bukhari man ji gallan nai nan na karamu yoyin husaini ibn hudayy wadda akwai wadda akwai sunan tulkafi bugo su kulla karama lawuyan usayid cikin na yi a ci ga ile umar bin usayid mini sabo ci koyo a gan malaika za a ta faɗi sallamu da fe da su da ya yi ya mule aya mini karama gabo salman don da abu darda a fe giye bolani fasabba a ti safa eh, aw sabbaha mafiya, a fiye giye da ya gani daga nan ya musa yi kuma a isa raya da dace jeji na salman da abu darda in e fana fiye da giye na ya fiye fi tasbi fiye tumita ta sokwai karamu yau na sokwai jiya salman da abu darda ne eh? a ci gaga ubadu na nan bashar gan da usai mu da ya ga guman gina ake da karamar da ce dan su kula kya ba gani nan a fiye da za gani da mini ya shi da ce na shi ko sarai nan a dabe da aske ne aske da na a can juya na ga misla turafi sauti aske da na juwa ya ga eti ya da na a nan liyo na ga kekem yoyi na ya ji ce juya yi ma kekem na wa yi na ga ke eti ya da na ci ga da aske wuce yau fe wa ba da muzire ya ba liko biya yi lokaci na atibatu na sana da do ta guru ko ni ka falam maftaraka dawo ma'amma a dai ke sabe askana fe gafi kuba eh? rawahu al-bukhari wa ghayruhu hadis bayani ne ji batar karama ne ji sai bukhari do bai tura mu ciki kisa sai na bakar da wani ita wani ji ta inda sai bukhari da sai muslim ko lamma zaba bi salatati azafi ma wila baiti ubejje ga wuta cikin wani kwalo ne waje alala ya kudu kulu likimma lukmatan illa raba min aswada aktharu minha e ga wuta nan kuma ta gaci amma idan na yi ni cin gina agaro mun no sa e fu bana tsaro mun na ke ne wuro ya ci ci baro bana na en ci ta fu ni na gici da ala ala ba tuwa abin sai na bakar ga su kudin mutum ji karamunci to etan na shi dokun ba ya ka mutu ne ba bayanin ko muki na wani wuce aku yi amfani da ya gyara ba da kan zanen jina ne na sokoti ya ne yi woyi mai mani ji sokon mu biya daraja mutu mu biya karama mutu mu biya yardu biya yi mu biya askin kabara abu da gafara da ya wuce ya da yi can mu ayi kamfani da ya yi da ramu wuce bojo ne ga bojo so etanaji fi abuya karamu wani ji ne ga ga ya abu to ya ba tunani gugu wani ga ga da kyawun haji su mai harata ta amana na ba na ji in kun yi na zanaga da littafin yayin da jami'a na nunu ba littafi wani yana kabe bayani da jibushi madana muje ga tiya a ah, bayani ya karama kaza wadda da littafi kaza wa da biyu yau magada wa da biyu ya ga so ya tabi ne fi ko bata uku ya kafi wayaye so da na ga da littafi ne mutu kokarin wudu ko da na lafiya ne mutu kokarin wudu shi littafi ne mutu na sukuri na zona zamun da bayan mai labi ga adatu translation ne jina san da zagoyi ne wuce sokon ne ce yawa ta kada mu jiya. sai ku yana zaji fi sabilillah ba amfani na darwani ba da ba ta darajar wani shi so a iji kokari bi dogo ibe ki bayan wani gashi da karamin so kwaji ya ne su ku da doya insha Allah karatun yi na nawa na ki ayayen shi ta bai kucin shi wala ya hasu wala ya السميع العليم ولا يحزنك قولهم توجي غدا محمد صلى الله عليه وسلم غدا يحزنك قولهم ابغي مشركي كافري wani arahu da ne na dagwana bi ma'ana ne mai jami'in nan mai lati kufa ko mushiko e ga ne da na ne ya na alabi mu gani wani mama nan tsorci nura yi mini suratul ba na mai ga yi ga na alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun to ce ga bayan musu da sanin magan lalle yi so kwari da kike ga ga ganna mushriki je ga ga kafiri je ga nan a yi wa na biyan ba eh ga ne je ga na yi wa yamma a ga ilami ciwoyo a ga yamma a ga basan ciwoyo e jiya da da jiya da bawai fa'in nan la yau kan zibo na ka su ko ga lalle allah wa azza wa gama na allah wa gama na su ci wa a cikin wata gaskiya wa ita walakin na zalimi na ga ayatin layi jahannun amma bi na kuti ci gaji mushirki gaji kafiri gaji isa jawo na jafe gomi da aya su ko yana da su kwa je ga wuji da wani bi mu da ajin nan da bana cikin wata gaskiya wa ita amma yan ma eh, da su kuma ya daga ele daga kilauci babu su kun fido kilauci da latutu a sai wata watutu wani ele ga wakuna a watutuna laula eh, <clears throat> musila hada alquran ala rajul go min alqaryatayn azim da mu ayi a makka da madine ba ne jin dan daji fina kama yi ga mi gabo ci da sokora ma watu za tutu da nga dozi wani zidabo dozi wani zidabo nga tiza tufiya sai mu gudu sama tufiya yo uzira ya gawani kasa mutu da annabi aje kan ace dole da aka zaka suke mu amma ne ga kaso ko tutu ta wa da eh so ale da kaso a wa annabi min suratul anam karara na masuru ya makiya kem na sura ne makiya suratul nisa ne makiya na so kwa wa bi ba ko ga eh ne je ganan wata ma. yamma amma annabi la ko alayrin nan gabara na ku ga suratu yasin bo fala ka qawluhu inna na'lamu ma mu. wa ma yu'linun e ganin u ga ni wa na biyan bamma ide kike na su ne so ne ni la ni ade na so ina to na so kwaga da na ni e ba ya ce ga misu mushriki da ya ce gwaje e a to ya e ce ga su mushriki ba e kafiri ji na ma a ci ga su kuke gabi a nabi mun ganye mai ce tsamu ga yi labari da domin surat lukmanu wa man kafara fala ya zunka kufuru a da sura yan lukmanu surat maki yawon sai ba e bana mini mako gawo a nabi da wuzire gabi kpagun na na yi mushi ife gana eh kuma ka fara ga gaji kafirci nan ba wa ya nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam fala ya sun ka kufuru kafirci mutum gani wani fama so su ba ne bin nan mu ban ba ya bati gari sun abu mu ma ba bati gwajin abu mu inna da izzata lillahi jami'a lalle san ki fatin Allah wayo su kuma yanzu na musan kenan alayhi ga fatin tufatir mai makiya da sura nan man kana yuridu al-izzata zanage wazan gana ga wulu kuna falillahi la izzatu jami'a ito ko ku patin Allah wa ilayhi yas'adu al tayyib wal 'amalu salih yarfa'u amma wadace ya ga kukule kule na su kai ga ya baga inna la izzatu lillahi jami'a man ji ga lan kalo la suratu sadi makiya ya to mutsayi mu amma su ba ga ya baga mu ga sad wal qur'ani bi dhikri bal alladhina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq su ko gama jikuli ganin bukurani domin ba kuma ba dai ya da kafa yana bane ya sakwanin balin bai na kafa rufe izzatin azalin yi kafirci na ruwa fi izzatin wa shiƙa sakwa kalma izza na ba ga kafirin da mini izzatin wa shiƙa wani da ke balin mai izzatin wuce kujin kukuya ba dai kukuya abu da ya suratu fatiri wa ma'arraf innal izzata lillahi jami'a man kana yuridu al-izzata lillahi al-izzatu jami'a ale al-izza banunga ajwe ga soku yono mula be ce tarifu kukunci na ye ya soku amma wa daga ka fi kafiri yono mula be ce tankiro bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq mana tafsiri ga da zai yi izza da ayu ayu kukun ayu zanga a ga takabburi kafiri ya da min ya tinye lew wa shiqaq bayan bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana kafiri ci je kuma eh la pasu ko ba ci je kuma sai bogo ku kalma ya izza na sokolla bai ci kafiri zo na manu takabburi a ci gaban jajajin fasara da isa patin su kuma wani lari zan ta wani rasu ne wani mumini wala kila munafiki na ne. wa sami wa alim ta tuna lawi nan a sami wuyo uwe gana dandan mai gana to ya mushi ki gani da kafin ga zai je ga ya ti hanya ne da mamadu ya gana su ko ga mushi patin su kuma alalin mu da kike ke ga mushi pata adda zuma na alaji alaji alaji bishina eh wa lula lo egoro wa lula jesus ma sallallahu alaihi wasallam tuba ala inna lillahi man fis samawati

zai da kimbo da an kani wa rai zawan ji da jin rin bata alita su kwaye alai da ya zai su kwaye tabbata da gan layi ma fi sama wa ma fi har ard kana ji da sama bata ta ki bata ci da hankali ni a wa so da ku ya kai bayani na wake wa nan ga ɗaya da sama bata ta ki na udara udara Allah wa tanwa wa ma da wani mai min dunillahi shuraka zagana ziaga ya bota dango zango nye nye kutiji ela lafa su kuba cina zagaji ma ya tabi ala mitu zan ala mitu kuta yari wato man ji da zai ti ma ni fasara kuba wa kuma ji la ga ga ma na nayi nafiya wa ma ya tabi walladina yad'una min dunillahi shuraka zani ziga ya ji bauta zango ci Allah wannan Allah mitu kuta ja ji kutije la mitu Ah, ke alamira tukuti na alalima kuti na zi e eh, gangan eh? ade irada aye dazan aye sansan rayu na biya ya ci ade irada to ne ya lami tu, ya na tu jigiji ko jigiji ga lami tun da ziga aye gikini kini baya eh, aye da ya kuti yi wani agaje zane shi mushriki ne ya suna kuti yi na gan su kudu kuma wata lillahi lima zara min alharf wal anam nasiban fa qalu hada lillahi bi zami wa hada li shurakaina in eh, zi shiga ga mutum a ta ta ga dukiya na ila ka ala na kuti wani mun ga kuti ga daga ya lan ya miya ni jigi shiga ya eh? gan so jikin ci ga zane ne je lan tuna Allah mi tukuti ja na ga fassara ne amma fassara nan shewa mufassiri imam al-fasiri ibn jarir at-tabari da zabi ga ma'ana na fa'ala ala istifamiya ma'ana na igigigi amma igigin da ke inkari kuma ya tabi wallabi ne da wani min dunin lahi shirka allazi ne da wani min dunin la zagane shiga ya ji bauta za mu ci allahu nan shuraka ya kuti shi nan kuma da shuraka na gaji ke nauyin a ma ya tabi zima ge zima lamito kya lamito a cikin da jere da zabe mu ga alama na na da sifabiya Allah mitwa in ya tabi wada illa zanna yadda zai lamito nan ga ya bawo yadda dai jiki ga baya ci ga yana shi ke lamito a ga yana kuci je wani da wani kata ya lamun da ga madaraya a kuma wani ji foro ko ji kaza wala wani ba wayinuhum afiya illa ya khusu na daga daga da daga biye ta na wagan a ga kuci kan mazo ka san da kuce la to wale mun na yi wato ba ga ne insaya addinin musulunci ne ai zalabi mun ji ba ta kutina ezu yo de ankalo yo kalu cici dan ke ne de ankala ne de kara ya ne wani nauyi yoye bayan citaci daraja na sokon ki na wawun jiya wani ci wani sokon ji na wawun jiya shi jin gama wa ma minu lada tako tako tako tako amma zane ji musulunci nan zama ji bauta yau zane kuru allah هو الذي كان لكم الليل wallafi ja'ala lakum al-layla litaskunu fi Allah wuce nubu aji bauta ya yana mushriki ta fake bautu su ba ce da mu yanda cin ji kun wa ya kuti jina Allah wuce ko juya aya na la bayani yi tin wai wai da mu juyi so min ya tawhid rububiyya ga ya na wiyo wallafi ja'ala lakum al-layl Allah wuce mu ga yi tunan mu la ya shi ta boyaye nan da ta skuru fiye wai da bai da shi shi yi da dabo bai ci ne gada safuza bai gidi ya ji tegen ya abuwa nan de da lokaci ne abin shi shi yi lafiya ya fi doji buce kabo da kafaci na ma na duda ya goyi wala yi gidi wani kabo wuce fi doji ne da ta skuru fiye da bai da shi shi tuni yi dabo ya fi da ne wannan ara musura so kwace gidi lafiya da na baye da na baye ti lokaci baye ti lokaci ne aliya haske nan balar da hajji ta larabcin hajji ga absarar nahar adda ke aske gada yi gidi ga absarar nahar sun galam talu bai ga mursira ita wazin ismu fa'ilu eh kin na balar da hajji ga azlaman lai adda ke ba shi ga gada ya shi ga azlaman lai ga malaji wuto ta hajji ga hajji ga ya ce gido ya sha ga lai muslim hmm? ya a shi shi so daga lama ko wani sumanni mu da zabi absara ne afala absara nahar ablama lay so ne bagar biyu na wani ga ga ya tuni fi ga igidi da ya fi ba da basar ba a ɗan wani bane aske da ba kubu a tuka yana ta larabci to kalam tula da ya tuwa zai ismu wa nabi ja'ala layla ja'ala lakum al-layla litaskunu fi so ko ga ya tuna lai shi ya ga ya ga shi shi Wani ara wuce gidi lafiya ya yi musira lokaci ba yi ne ya ne ba ya fi da sagareza da na gai bukata ka kayi ne a fi da je wani gama na su kuka yi mana cewa ga wuce allah ne da libasa wuce allah na ara ma'asha suratul isra'il su kuka ga wuce allah ne da wannan ara ayatai ne to yi shi to yi gidi ayayen su ko ayayen su kuka yi tunan layi gidi to yi shi tuna fi ayayen فضحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لكن قعبان جعلنا آية النهار مبصرة لتتقوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا سكوكا معايا يشي واسكي تاكي فضحونا آية الليل أسكي يشي وهم فيها wajen na yi tanara mubsira wajen haske gidi lafi da baiti bi ma'ana wa haske gidi gawa ɗan da muhimmanci cewa gini ga bagona wakacin da da ya hagu wallafi ja da lakumin lalata da taskunin fi wannan hara mubsira ya ci tafkiro mubsira amma wa da nube suratul isra wa nan ga waje'alna waje'alna ayatan nar mubsiratan eti tanis tanis ba to da yeti yake bo sifo ya aya tafkira ko ne ti si ya eti kibo eti halu ya nahar eti matale gija inna fi dhalika la ayatin li qaumin yasma'un ba na su aya da baya da wa taqala la subhanahu أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا اتخذ الله ولدا من يجب مسلم مشرك gaji da kafir gaji اتخذ الله ولدا so ko ba su da mu ci yake ale ya قالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله مش عن النبي صلى الله عليه وسلم subhana da eh? ta ta ji tabbata allahu su gudun ja ta ta ta wuce gini wurin ta kula wasu ali ba wajen yana kuwal gani kuma e, ya ci wadatan abubuwa ku kuku kenan da bukatun yin gyanu ya bayan zawangi ikun bayan ya halitta zingara ya cikin bukatun yin gyanu kawai da ga ya yi wanyar mu kuma na yi wani ya ke gujiya wani su kuwa ci wadatun yau da kuma yi da duniya da na tuni mutum da bukatar ya da mu ma fi samawa ta ma fi al'ar mu gan wani daga sama ba ta ginnu in inda kun min sultani mai hana man jigar ne na fiya ah, yadda hujjan dondo ita ya ganda na ya ganda ba ya mushi ya kafin da zai gaga su kwaje kina yadda don da ya tiya ya ganda ba ai ma yi dabu min sultani da ara min ba ga yi za yi da yi kuma na taki duk domin lalle yadda wujan do bai ka ne da ga ne a ta ko nuna da Allah ma la ta'ala ki da bai yi ce ga da ba su ne yadda kike wani eh kuma قل إن الذين يفترون kake tagbale fina jina bayanu da nan zandu la gungun dubu so daba so ko dodo so ko gan en ko so ko eji alani mo so ko gan o maja etu hmm, de duro kake tagwa ga ya dawo inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba zagani je su ga manata so ko so ko gan o maga ko so ko ji o maja na la yuflamun zaun ji ja da kwari a susu ya na ne ugwa ba na da gu ezuga gu tasoko ezuga munu tasoko muji ga yu ba soko ya yu jana ga soko jina na'am mata'un fid dunya thumma ilayna sun thumma nudhiquhum al'adab ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون mata'un fi dunya zuzu ya wuce nan ga su yi a gida a dirba nan wuce kaya mai jari su kwan lauyi ga su ya wuce ya ke yawo eh, mata'un fi dunya mu ya yi mawayin jabiro nka pamu ke ji dole a ma yi ji ta zunin feda ne su ga manata ta suku e ji kafirce su ga manata ta suku e ji shirka na mudu suya yi shirki suya kiyamu amma na dasa kwaya da kuka layi fulu wani ya gasa sai ya amu yau mata mun fi juna ijaba da su kuma ga ba mu la mai ijaba yawo amma kan ga ya ba wai iji istidraji yau sun mai da na marji mu a kiji da cin bi ma'ana aga ne ya da cin sun mai da kuma da azabar shi kan gani ci mu Allah azaba ne da tsanin da dagwalani wala didi na da tsanin da dagwalani bima kanu furune na fe ti kafinci ne ebo to ni kafinci na jinin wajen azaba na tana emi waya na mazibin wani ngwari kunci na jishi gano wani lawon da wani gan asa ezu ga gasa kodegi kafinci ne kana mutu ma ya furune kyan mugun da ya shi sai bago esun su gama ta su da bane da gasu da ta su ko hukunci ya kafin cugiyo na gama da su ko ga gudu ba ka ya ko na'am واتل عليه نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان قبل عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون Allah ya tabaraka wa ta'ala da ya tawci kullu ci ta annabi no su kai la ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam da ba tasliya ji wanda kake nuna wani fama shirki mushriki da kafiri ne na kunji daga bawon koya a annaba ne shi zana tutare shi zana a ci guda sai a ci a ci ga duk fama da jama'a ji jiya watlo alayhi annabi bakara ya jama'a ji na ba nuhin labara annabi ne إذ قال لقومي لوكة من دوكة لجماعي زندايا قومي يا جماعي إن كان كبر عليكم مقالي أبكي جباني جيب وتكفيرو niga yi cuci yo niga ya ni bi da so ko de da tu ta se mi eh na ne ko ta fi na da wana wa tafkiri bi ayati llah tupane me pa ya ya so ko ga so ko ga so ko ga so ko ga ani allah wọ́n yìí ti gáyẹ̀ ní ti gbọ́ta fi inú lọ́lẹ̀ wọ́n yí aṣẹ́rẹ̀ in ká na kàbúrà alẹ́kù in ṣàtú yaya babu jawabu da ga fa'alar layi ta wakalcu da gáyẹ̀ gáyẹ̀ na gbọ́ta fi inú to yi shi ya fi ta ta annabi suku annabi nuru a wani mai gada na ga fa'adar layi tawakkaltu su kun gami ya fi Allah wani ya fi kada ya ga gan wani gan tuci su ko gan to tuci su ko daga nan mai gaban waya ke su ko a san ka tuni su ko gan waya fi a ya san ta bude da na gan wani na gani ya fi su ko fa'adar layi tawakkaltu in ba ka tunan ba gani ka tunanin bi mu mutu su ko gan waya fi لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت wato kila ga tawakkuli da yau rashe yadda yin zane zatun a tafina fahimta wallau an ɓata ce ta ɗaya fakul hasbi Allah gaga su kwa kai zanen ku kya ni nan alayhi tawakkaltu gama na yakiyo na yakiyo ya bau irin wacce gaji faru ya nabi nuwo in ka na kabura alaikum makami wa tazkiri da ayatin la e giba ni agbata fiye fiye tukpa ni me pa ya gabi su sokwa na wa gbo fiye ya e le gaga wa ya ca ya mi laga gama na suci to fadin fadin la ita wakaltu wani pata na ce ta na ngala wuce gama ba su ku ma ya fi su ku wani kalewo eh, na ne famtu ba a disu zai fam wajen ga gaba da kuma da a disu yanzu ya musu daga bayani wancan bako a fiye kuma da duwa a kiji jihar kawai wani lokaci na eji jiraga a yi madina nan ga mushiriki kiji waye gugu ye da ba muhammadu a ne bai gada ci ba ga ya bai ki ba da ne yau ku maka ci ku to ya lugo da yake shi da maka a ya gwan tan ya kurji a yi to zai fotu to babu a sai tan wa a ga ibe da je ya ma bi sharati ya ladi kawai ni bai ga ga be da tu madina muhammadu da ga gwa gun ku ya je ke ba gun gun kwa ya ga ni kawai la a dai adam ya tu madina ya makara ne da can eh an ji fara tsakanin gudu mushriki ne ara ga ga yake ne amma da ni kawai ta wana ga da kawai gudu ni ga ni ga bebe ni ga ji wata yamma ko ga ba ku gure mu ma ya daji nan da shi kenan ya gutu ta ku alkawari mu na da wata yamma ko bai so wato karatu da ci zabanin mugun lankali tuna su kuma jiyu ga mai jiyu taimako ga mala ya ugwayi yi pe ga musu bayani waza ko dai wazi muji ci gbada mari wa muji yayi zowa kemina na ba yi tuwo muji ya ga musu ne ga kawai ne ya gya to abuwa ya ba ba misali sai na sai na umar ga musulunci ne kinu musulunci a ga qur'ani na ba ku amma ka kafi a ba qur'ani sai na umar mutu ga kuma aski musulunci an bayar ko na da addu'a ga bezo ga umar ku ba ne da fijo wannan so kwa ni ki guna ni so ku ji gwatu sai na umar ci ja musulmi wani ganda yau sai gbogbo kando da iga asan na bawa ji yayi ta ipanu iga eji wazi ifi ikesoko iyake su kuma ma dole gwala da aduwa ne ya banu su ko izani yin dana yi maga su ko rubunu ya ala layi tawakkaltu aga yi yiwu da bai lamarin da cewa su ko ta ni yaki ɗaya eh, eh, ji da ya abu na iga cimu na yin masu yi amma kan da wadanda ya kwalo ba lamarin su ko na wale an kari wacita ala bi zikirin layi ta tunayin da mutum eh? zane ji asajan gwani bi muhammadu kun da sunayen mahabbata alil baiti na asajan gu sahabin shi kuma gu salafu sali ji bata kuma fondon da ya lagwa pala na haye bebe to sanarwa idan igana e na bi muhammadu ga tuwanin alayhi tawakkaltu wa ilayhi wani e gana nan ni mu ga ciwo nan fa Allah tawakkaltu ga yace zo ya ya ki Allah idan imani ji gaga saga ne bu mutiji aji zaman ya ki mutunci nan yi ma ji gaga no ja mutunci ne zaban zo zane ji gaga gaga a cina ye ji na dedu yo wa mai le ga ye bebe na aladin ya ya ki su ku ga na marayin su kuma ji shi ya yi wa ala Allah tawakkaltu ya yaki Allah wa. fajimi wa amrakum annabi mu ce ga garbi ai ajimi wa amurakun wa shirakakum eh fajimi wa amurakun wa shirakakum mai ziga babon na larba zaga gaga a jima'atul amra wa jama'atul kauma ajmi'u amrakum ya rezi na ga lotutu gona yuta kwanko ta ajmi'u amrakum ga ijma'u ya amuru alaikum biya idan nisu nuna fi hadisi sahih annabi sallallahu alaihi wasallam mai ga man lam yujni ala sawmi min al-layli fala sawma lahu ke kwabe ijma'u ezulai gungun katilamari kala annabi ga man lam yujni ala sawmi min al-layli fala so malawo zane be shi ugbe gun ka ga wa fi azumi yana azumi ya ramadan na e ba ga ti mu chaya ni a chaya azumi fi u da azumi ma mage yi ciwa an la ilaha sin nabi ne bai da bai da fassara in fa ajmi wa amrakum ijma'ul amr ma nuyi al azmu alai eh annabi ne wai ga ka fa ajmi wa amrakum ya lamarezi yuta kpankuru fiye gwegwe ne ga waga ajini yuta kpankuru wa shurakaakum to kuti yima kpankuru ga tawo ba ga mai jirin gwai na yin ji fahimta ga takadiri da abu a amile mafari tula ajimiru amma amile bayan shurakawo ruso takadirin wayi wadawu wadawu shurakaakum kuti ya kwaye ka ya bai ittifata ne yawo ko kira ne da sani abu nan ga kira yin jumhuru a ga baka to ga fa mu amrakum wa shurakakum kira da bai imam nafi' kira ga mutu sabariya so kira wa watira. mun ga abun waju ga fajma'u amrakum wa shurakakum fajma'u amrakum mazike ki ma'anawo Agama ga ma'anoyi ijima wuru a saku zane ji ti sheji na ikwaye kan na ti fata dai giza ɗan manji yau waza a ce a ce ciko da yin a ce waza a bada rai ike bambanci tsakanin ijimawo da jamu a jiniyan ijimawo ɗan ikpa da ya ba ijimawo ba jimi wona a jiwo lalai ban gwakati lamarin a jimi wa barkun amma ne kwa bi jamu ne kuku ya kan so kira na ga ciga fajimawu amrakon nan kira imam fi wani manu yi ijimawu ruwa sakon ya yi zaci ya yi na je shete bayan kafirci da shirka yana ya kwaye kan ya ti fata kama yau ta kemi na yi da fajimawu kira imam fi yana a ciga yi da kira sabayi ya dai mutawatira nga ikira yakubu nga fajima fajma fa'ajmiu amrakum wa shuraka uku da rafu a ci gaya kudu ba fa'ajmiu amrakum wa shuraka uku a ga tuma yi tun tuba ke jaji fasara jinan fa'ajmiu amrakum ya lamar reji ntakpankoro fiye gbọ́n ẹni ẹgbẹ́ wa ní àṣàbí ni àníbi ní wọn ntakpankoro ya ní ìwúji wọ́ṣúra káàkù tọ́dà ní yìí kú téèjì náà gangan gáyà fún wa gánà ẹ̀kẹ́ jù wọn ẹgbọ́n àwọn gáyà wọ́ṣúra káàkù àgàkán gá tafi da bá wà wùl jama'a na dami ne aji ne wọn damir al-marfu ad-damir al-marfu so iga tuna ni karatu ta kuta da wani e gbodo jika ado da julaya gawa mu da sokoni ko da fa'ajin bi wa amrakum wa shurakaakum etikraji muro ko fa'ajin bi wa amrakum wa shurakaakum eh, fatima wa amrakum wa shurakaakum etikraji ma munafiyo ko kuma fa'ajin wa amrakum wa shurakaakum etikraji akubu so egana ne bi nu gaga na dawana wale kinwe wugo e ba ne bi wa tubi a e ne ne do ya ene ga ga ya jibi ni ti ga ci de mu kona yuta pankuru to yeto to kuteji ya ti so be je lawon ta pankuru ne kan ya ji bemi ya lati je mi ku kala ya ji ka dini ne je zuwa aju churu ne je zuwa zuwa kai no mu je zuwa to yesu mu ma ji zuwa ko na ci be be zuwa a ci qur'ani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi da ta tira kumbu karayen wa ya ji fe lo raku tuku ba na ba na eh, eh, raku baka tuba zana raku ya ji daki wuri ma ji ba ko baki ibu na wunye wayo a nan da da lokaci ya fi ogbon fere da zaje e, e, e wofe amma waye ga ga nan da nan fe cinu so kurani muna ci bin jaya amma a lokacin bin jaya ando ga ma ji da na kai ko ci gamba a jini ma ji da na kai ko na a jini ga ge ju na shugo ma ji da jama amma saji na ga to kwatan mu to we a jini mu du taju thumma la yakuna amrukum alaykum gummatun gummatan ana no wai gula zo da be tuna wa ga ga to a to kuta ji kwata na ga sabe wani alama ta kankuru a ji da wani na thumma la yakuna amrukum alaykum gummatun

amma ya ja wato ma jiyan ta yi ne lagabe na da wani alaigaga mai tun sun mala'iku na murku malaikun gummatan a ga gummatu da gunmi ko mu ma na midoyo a rai yanzu karatun da cikin abin da yayi ba ne ba karatu ya kataru nan lullabi na asin da kusna wa ziyada ko wala yara ku juwa mu kataru wala zilla katarun ne ma'ana ni gani ba kataratu wujuhu yawma idhin musfira dahikatu mustafshira wa wujuhum yawma idhin 'alayha ghabara tarakuha katara kataratun bi katar ma'ana ni katar da dinkiyo ismul jins aljami kataratu ismul jins al-ifradi ta ci guya abu gummatu ismul jins al-infradi ya bayin nike juga da yamma kashfur gumma an jami'ar umma so annabi nu magun gumi ya ni da wani ke asa da wani na gaba asa na wuli ya alu ko su wani alu bauta su kogwa wani yi na wani ji su

adala adana ni wa bai yina in ajariya illa allah e gagba ye na mi wuya ye na wanda da su kuyi su kuka ni waya gagba wuce ne na na gayi sunna ya annaba ji bata da zagu su ko ji bata ibada ne ji bata dawa ne ji bata na e ji boy je ba e su ko boy ji gagba bai je ya bai je ciya su ko e waya gagba bai eh ɗanan a ne ya yi nan inan nan ga daunan idan man ga ce bikin ciya wazin jina aga tɔ abu abin ya sako gija ni goya sadaka a ta sadaka ga laudayin masu so sako na man ga yi laya ne ba a lo ba ga da wani tunani ya yi sadaka laudayin emeleyi a cika moyigo ezajiga shi ni ya da ba su nan wazi shi ke lalo elici na da dijin na dukiya na da dijin eh ina jariya alam illa alallah mai ana riga yi aklu biddin a ramu ne a ci mi ba e na ba yau kwata e giye da na duniya ina nan da su da matsayi na yawaye fau e gyo mai mai jirgin sun jo eme jojo ẹjẹta eza eme jojo ito ke ga yin jinji bayin ajiriya ila alallayo annabi so kun bata na wogana sai na na to fe ga ajama mu jiga in ajiriya ila alalla ma kul ma salukum alayhi min ajr wa en do be ga gba so kun wa amma man shiga yin to gaji faruwa musulmi na ya wanga bada yin ki gube yin annabawa yin tuwoji allah min aji kare al'umma adis na ne jini daga na feji kafin nan daga na ji tela nan daga na ka dabba shi nan ka annabi muhammadu dabba ga mu fe kan yau sai tun gada wani daga na ya ce wani gama laga bin ya wuji a ga ila e ya gaba bin yayin tukwana e ya ke zawon gija in a jariya illa alallah ajimi foro an akuna minan musulmi gami lan fada min farko da ni jaji a tabbata ya foro su ko a haji musulmi aya ni da mina da yau ga asa annaba ne shi ba ta na musulmi jaji annabi ne wai ga dana umirtu an akuna min almuslimin ajmi foro ga bilan fe da taji musulmi ne ya takwaki ya foro su A annabi ibrahim da wani if bu lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin to a annabi ibrahim musulmi goyo eh ma kana ibrahim ya wala ya nasraniyan walakin kana hanifan muslima Su kuma ga suratul bakara. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم sai bugu na na ya fi soyo in guna yi gaji karatun ƙurani fi wa fahimta wani da ida bai ba qur'ani ba wa fahimta wa ibe wa fahimta ga ba su kusu kwa la fahimta ya yi so e mini fahimta na ya dia bono ga ga inji kokari kina jiga ga ga ce ko ya dini musulunci na iga ya ga zawangi jiro iga ga zawangi ja bai wannan talaka da talaka ja bai wannan ichi de ko aga belawe kuja agala rata be wugu agala sadaka be wugu uja arama annabi gu ya ramu ya nawa go sadaka ni amma ga ga sadaka wancu ga yana wai da tuno su ga sai ga sadaka wancu kan ga waji bauta ji bayana jini mu su ku guju yayi tumajan su kwai ji badin فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فكذبوا jama'a na binu jijata na binu la daga manzuci ati da jela su kuma ja na binu gangwa kya zaba na bi cina na ruwa wani ma wata jama'a da gina ji ma da ga alibi nuna ya gaba da mire ya nuna fafirki da mire ya nuna waje allahu mukhalayifa ita lafi zane ji a goye ga zane kene ji nan di ma'ana zane ji kyakkpata na su kwa gino wa akira kinan da zai na kan zabu da ya yatina zane ji kyakkpata ci ji ma da ga ni alibi nuna wani su kuma yi yana yi ma, ya e kuma gaba na allah a yayi gino amma a ne ji kenan annabi nuwa to da yin jimani gani bi na ja'alna wa khalaifa ya lafe fe yawo ga zane zimu mu dinu wani aga aga kene jogancin bai jina ta jama'a kene jifina ba an zo wacce da ya kai baka yana aki batul munzari kemi mine ya jike ba ajin fedede ya zane ji alat a fatiba yana mai su ko a ce ga wogan eh almunzar ga yi zane zanaji zaru ya ne nun sasokore sasokore aka zan lugare aka zan lugare gonwawa to da nige ga mun da dana patupa nyaya sokore mun ma patupa no yi mun ne da ta fata lokaci da bako so ya ga ni gina eh, injina sokon fide kuma da yayi eh, ya tuba fa jankuri wani tafi yawancin alfurkan bai na auliya yi rahman wa auliya yi shaitan in shi wani sarkin tamiya wangi ne da bebe da ya ne ce wani da karama ji amfani da wadan gurko da yaje ci karamun ci da wani ainihin lokaci ga yi cire wuce da zuwa ma ba yi ya ke da doga ji kokara da nake nan baya ta taci na kuma da mu da fa'ida ne zaman su kuma ji kokari <clears throat> ah, sùpàlù gbàjúbà jáde sùpàlù gbàjúbà jáde sùpàlù gbàjúbà léèmà tafana da alaji duk su kona agai gina na su faida ta jami gina da jami'in firdarsi mun ga da fata wace gida na gawa mun yi su kun kwadin yi su kuro imajina yi mataya su kura ya ci na biyan ga ya ci na mai gani ga ya ci na mai jinin gawa mun yi su kuro ana ga fi benyi daga bayi ko ya ce buci cin wani da bisu ko ba ko cin wani ya kuma bayi a ke koyi mu ya ba su kuma su cin wata ba gaba su kuma fadin domin ba za a fadin su kuma ce fadin domin kuma ce wani gudan mutum a su ba haka damu da da shaɗa na hamdu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh so mai ji dabo insha Allah ji nazarin daga zuci da gida wani wala ba shi ko ibatan eh, aga da sani a yau insha Allah you.